kan saurayi na mana. Kina da saurayi? Ina da saurayi. Ya sunan shi? My name is Motherfuck. alaikum. salam. Suna na Abdulgai ko zan sanin sunan ki? Suna na Khadija mai numfashi. ke garin ci? to fine. Am tambaya zan miki guda goma. Guda goma? Eh. Amma zan iya takaitawa. Da kuɗi da soyayya ne kika fi so? da kuɗi da soyayya wallahi soyayya saboda soyayya tana haifar da komai okay um gawuna mm. da saurayin kyau ne kika fi so saurayi kina da saurayi ya sunan shi my name is motherfuck ba shi da suna in taɓa yaudara ina yarinya ok da kika zama babu baki taɓa yaudara ba to za ki faɗa mun ne fara yaudara ki wallahi ban ok um why first love ninki sunan shi ce sunan eh. wace ce babba kawai ki musai ba to ai kanwan kice na na ita ce babba kawata oke yanzu kawai sai saurayin ki wanda kuke so ya ce yana sanin so ba za ki ya aure ta a ai ba ma wannan dama dai mijina ne saurayi ne ai ba ma ba a wannan misali ai na ce miki oke to yanzu a duniya me yake burge ki me yake burge ni mm. kasancewa ta musulma kuma iyayena suna raye suna min addu'a to me yake bata miki rai abin da ni dan karamin abu sai ya bata mai ya ma me abin da kawai in dai an yi shi zai bata miki rai kawai kama kai in yi abu ka tsokane ni kuma ana so kai ta tsokana ta ni wannan yana mugun bata min rai ko yanzu na tsokane ki sa abu eh sa ai min abu ba a min shi a lokacin da nake so ba to wannan sai ya sa ni ma kuka sai tambaya ta ƙarshe ta ƙarshe to ina jin ka yanzu idan tunube ya ce za aure ki za ki yadda a'a ai aure na ce yace zai aure ki ai kaka na yace ya ga wata mai numfashi da Allah yana so zai aure za yadda wallahi ni bai wasan da ni ba misali ai na ce aure shi kuma to ya zan yi da saurayi ai misali na ce za ki ya wannan banda ita to za ki ba da ki akan miliyan 50 na gode